To, da farko dai ina ga abin takaici ne, kuma abu ne na damuwa kuma abu ne na tsoro. Takaicin shi ne shirye-shiryen nan an tabbatar mana yanzu kamar kwana hudu kenan ko biyar aka yi taro da dukkan wanda abin ya shafa a hotel ɗin sharaton shi kansa shugaban hukumar zaɓe da kansa ya tabbatar mana ya tabbatar ma duniya domin shugaban 'yan sanda ba shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro da waɗanda suka zo daga waje da aka gayyata don su zo su ga yadda muke gudanar da zaɓenmu domin su ba da shaidar yadda abin suka gudana da mutane dai da dama da 'yan jarida duk aka taru aka yi daki-daki kowa ya ba da tabbaci cewa komi an tsara shi za a yi abin nan a ce kwakwam tun safe muka fara jin wannan raɗe da kai tun jiya ba mu yi bacci ba muna jiran mu bi ina aka kwatance a zo a ce ana gobe za a yi ya ma wuce gobe don awoyi yanzu ka suka rage a ce kwatsam a riga a yi bayan kuma mun sanin mu duk kusan abin da ita hukumar zaɓe ta tambaya take so ta samu ma'ana ta yi kasafin kuɗi a majalisa ma tana cikin hutu aka kirawo ta aka kawo aka zo aka zauna aka yi wannan kasafin kuɗi na musamman kuma sanin kusan duk abin da suke bukata an ta amma daga ƙarshe bayan an ba da tabbaci a zuwa sami irin wannan abin ta ci domin yana nuna gazawa ta wato hukumomi irin na ƙasar nan amma yana mm. nuna wato ba ma koyon darasin abubuwan da suka faru a baya domin an taɓa samun irin wannan ka faɗi cewa sun bayyana cewa sun shirya ta ɓangaren tsaro ta ɓangaren kayayyaki da komai da komai kwatsam sai aka ji eh, wannan sauyi hausawa sukan ce eh, hausawa sukan ce baya ba ta da kaɗan baka ganin wani abu ne gita da ya zamanto dole sai an ɗaga wannan zaɓe ban ki ba ai muna samun labaran cewa da kai wasu jihohin da ba a kai ba da ko su jihohin da an kai ɗin an ce sun ɓata da kwai wasu jihohin da an kai rabi a jihar da ya kamata sauran rabin an kai shi wata jiha ta daban to ya za a tsari a sami irin waɗannan abubuwa saboda Allah ya jama'a sai ka ce aka fara ai ko yau aka fara a tsari irin na zamani na yau ya kamata a ce mun wuce wannan abu na yarda baya ba su da kaɗan na yarda mu saurari uzuri mu ji amma tilas ne mu bayyana wannan takaici namu na ƙasar mu ce martabar ta take faɗiya kuma ana ana ana ana kawo wato <clears throat> ana nuna gazawa a cikin al'amuran mu bai kamata ba ƙasa kamar Najeriya wadda take ita ce wato kusan babban ƙasa ta Afirka a sami tana irin wannan a ƙarni na 21 wannan ba daidai bane ba kamar muke da ko damuwa damuwar mu shine mun ga takardu suna yawo ba mu san gaske al'amarin ba amma 'yan jarida sun ɗauka suna ta magana a kai cewa gwamnatin mai mulki ita kanta tana ta haɗa da zaɓe to ba mu san menene hadafinta ba ita ma ya kamata ta zo ta bayanai a akan menene hadafinta da ya ni ta hango domin waccan da ta yi ba abinda da ba ake mata wanda ta shuɗe to ya kamata su ma su zo kada su bari zargin da aka yi can a musu ya kamata su fito su bayani na uku da kwai tsoro wannan tsoron shi ne shakka yanzu ta shiga ciki ko ta fara shiga cikin wato zukatan mutane a kan ita kanta ta da ta da nagartarta ita kanta hukumar zaɓe da kwai shakka a gwamnati da kwai shakka a kan su kansu hukumomin gwamnati na tsaro idan ba sun fito sun kara bayani ba a cikin wannan abuwa suna jefa shakku a cikin zukatan mu mu 'yan ƙasa cewa anya ko za su iya anya ko daga gaske anya ko ba wani abu a shirya ba to kaga duk wannan kafa ce suka bayar wanda za a danga irin waɗannan tambayoyi kai ma kana cikin masu tunanin cewa akwai lauje cikin naɗi kan wannan lamari kenan ke buri ya kama da mutum wanda tabbas saboda ba zan iya tabbatar maka hakan ba amma kuma da kai alamun hakan domin shi suka ba da kafar da za a yi musu wannan zancen wannan kunkunan da kunkunan da ake ta yi da kin fitowa a yi mutane cikakken bayani da zagayawa bayan fage ka gafa ka suna yawo su suna nuna cewa alamu ne na lalle cikin nadi amma muna fatan da ita gwamnatin da ita hukumar zaɓe da sauran wato ma'aikatu ko hukumomi na gwamnati za su fito su ne 'yan ƙasa kuma su ne duniya bayani cikakke na me yasa aka wannan su ne ne rawar da suka taka da su.